Maraba da zuwa farin jini TV. na subscribe sai kuma ka danna kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Tun a fari nake nazarin su na gane cewa da ke nan dace. Zo ki mini sirrin su zuci ta shaidan da kin Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya, ina muke karanta muku littafin nayi da ce wallafar Maryam Aminu. Wasu tsafafan hawaye ne na ji sun zubo min wanda na danne tun farkon faruwar wannan abin. San ban shirya amsar tambayoyin da nake tunanin za su fito daga bakin mama ba. Na san abin da za ta tambaye ni shine menene ya faru, me dalili kuma akan me. Sai dai ga mamaki na jin mama na yi a gefe na tana rarrashi na hakan na nufin ya sanya min nutsuwa amma sai na sake karaya kuka nake sosai a kafadar mama tana bani haƙuri abin da ya kamata mijina ya min a lokacin da aka man sharri amma sai ya goyi bayan su ta yiwu rabuwata da sale ne alkhairi sallamar yaya ji, shi ma ya shigo ya zauna abin ka da namiji yana zama ya ce wai ke me yake faruwa ne cikin sanyin murya mama ta ce je kike ajiye kayan ki a ɗaki ki huta tashi nayi ba tare na kalli yaya ba na shige ɗaki nan ajiye jakata na da akwatin da na ja na kwanta a kan gadona karewa ɗakin kallo nake yi fata na wannan ɗakin ya sanyaya min nutsuwar da nake bukata amma ina tunanin gidana nake yi ko kuma na ce gidan sale ko yaya na yi tunanin gidan haka yake ƙara fita a raina idan na tuna da sale kuwa tamkar zuciyata za ta fito cire kayana na yi na shiga wanka na dinga sakarwa kaina ruwa har sai da na gaji fitowa na yi na yi shafa'i da wuturi da rashin nutsuwa ya hana ni a gidana sai yanzu ne huda ta faɗo min a rai ji na yi ina matuƙar kewarta duk abubuwan da suka faru huda sun fita da ya usman alkawari ya yi mata cewar zai kai ta ta hau lilo saboda na da keta shine suka fita a yau ban san lokacin da ya dawo ba kuma ban ga alamar huda ba alamun dai ya samu labarin abin da ke faruwa ya barta a wajen sultana kar ta ga halin da muke ciki waya ta na ɗauko na kira sultana na tambaye ta lafiyar huda sanar min ta yi huda na tambaya ta ban sani ba ko ta san abin da ya faru sai da naji ta sanar min cewa za ta bai wa sale ya kawo min ita cikin sauri na ce a'a dan Allah ki bai wa Usman ya kawo min ita ba na son ganin sale a yanzu shiru ta yi sanin ta ce ki haƙuri Bilkisu komai mai wucewa ne duk da ban san duk abubuwan da suka faru ba amma bai kamata ki yi yaji ba za ki ba su abin da suke so ne gobe za a kawo miki ita amma don allah ki yi haƙuri ki dawo ban sanya zan yi rayuwa a gidan nan babu ke ba kin sani kowa ya tsane ni shiru na yi na rasa me zan ce mata Haƙuri ta yi ta katse wayar ni ma na ɗauki caja ta na fita zuwa yanzu na ɗan samu nutsuwa kaɗan a yanayi na amma cikin raina babu bambanci da lokacin da na baro gidan sale Sale sunan ya zama tamkar magani a bakina duk lokacin da na tuna da sunan sai na ji wani ɗaci har cikin bakina. Fita nai na gama mata na wa Jabir Kashedi kar ya sake yi wa Sala magana ko ya nuna masa wani abu ya faru. Wannan abin tsakanin mata da miji ne idan ka shiga za ka zubar da girman ka ne da darajar ka sannan kai baka san menene ya faru ba menene amfanin daukan hukunci a kai mu jira mu ji ta bakinta amma ina so ka sani ko menene ya faru kar ya taba alakar ka da sale musamman ta bangaren kasuwancin ku zamana ne ya dakatar da mama ta kalle ni ta ce ya kike jin yanzu dan dama dama na faɗa tare da kakalo mishi. har ga Allah babu abin da nake so na yi a yanzu kamar kuka sannan ina so na sanarwa mama abin da ya faru ina jin tsoron me za ta ce kamar yaya ya karanta tunanina ya ce bilki ki faɗa min me ya faru don allah me yasa sale ya gaggawar sakin ki haka har na buɗe baki mama ta katse ni ta ce. jabir ka yarinyar nan ta huta tukunna je ki ɗauko abinci ki cikin ji Na ce ba na jin yunwa mama tace sharaban ki da abinci shiro na yi, domin yau ti ne kawai a ciki na shi ma babu madara dokin zuwa wajen mama ya hana ni cin komai sannan bala'i ya hana ni lunch A takaice dai daga tisai sai ice cream na sha a yau kuma bana jin yunwa. Numfashi na ja na ce na sha ice cream a hanya bana jin yunwa. Tashi mama ta ita ce ice cream ba abinci bane daga alamun ki tun safe baki ci komai ba. Bar da zubo miki tuwo kuma ba na so ki sake yi min musu na ce mama dan Allah bar tuwon nan ba zan iya ci ba yaya ya siya min kek zan sha da ci zama ta yi ba tare ta ce komai ba sai kalle kalle muke kafin kowa ya tambaye ni na fara magana na ce mama akan wannan kuɗin ya sake ni kallo na ta yi cike da mamaki Nan na ci gaba da basu labarin abin da ya faru, ban cire komai ba har zagin da ya yi min da wanda 'yan uwansa suka yi min da martanin da na maida masa. Lokacin da na gama har shakewa nake saboda kuka. Kallon su na yi ido na dishi-dishi, amma na ga alamun bacin rai a tattare da su, musamman ma yaya da yi alamun zai iya kashe mutum. mu mun yi shiru, sautin kuka na kawai ne ke tashi. Allah ya kyauta kuma Allah ya sa haka ne mafi alkhairi. Mama ta faɗa bayan mun ɗauki lokaci da yin shiru. Amsawa na yi da amin ina goge hawaye na. Ledar kek ɗin da na shigo da ita na ɗauka na buɗe na fara ci duk da kuka nake yi. Dariya mama da Jabir suka yi wanda ya sanya ni marmashi har na manta da wannan Bilkisun mai sauke bacin ranta akan abinci wadda ba ta riko ba ta bari abu komai girman sa ya dame ta matukar zan kai abu baki na to fazance ya ƙare. kallo na suke yi yadda nake sauke bacin raina akan kek ɗin. a duk loma idan na kai maganganu nake yi a zuciyata wanda ba zan iya farta su ba janye ledar mama ta ta ce kar kuma ki ci wanda zaki yi amai mana amma mutane ba su da adalci duk taimakon da na yi wa sale bai ji kunya ba ya sako min kanwata to mama ko dukansa take yi ya sake ta ai ya duba girman ku da mutuncin da ke tsakanina da shi wallahi sai ya san ya wulakanta min kanwata girgiza kai ne cikin sari na ce a yaya don allah kar ka yi haka ba girman ka ne. ko dan abotar da ke tsakaninku ka rabu da shi dan Allah kar ka yi masa magana ka nuna tamkar ma babu abin da ya faru wannan tsakanina da shi ne ba na so ka shiga ciki da kansa zai sanya yi kuskure wani irin kallo jabir ya min ya ce har kin fara tunanin komawa gidansa kenan ko shiru na na zuba wa hannu na ido ba na so ko hanyar gidan sale na sake bi amma rashin zuciya irin nawa gani nake yi kamar gobe da safe sale zai zo ya bani haƙuri mu koma zaman lafiya wai me yake damuna ne wannan ita ce soyayya wani irin so nake yi wa sale haka wace irin zuciya ce da ni ya ce amma bilkisu kin bani mamaki baki da zuciya ko kaɗan wallahi mutumin da ya zage ki ya zagi iyayenki kuma ya sake ki ba tare tunawa da zaman da kuka yi da shi ba kuma ba tare da tuna zaman da na yi da shi ba har shi kike tunanin komawa gidansa bilkisu da na san abin da zai faru kenan da ban goyi bayan aurensa ba da abdul zaki aura ko kina so ko ba kya so ko ba komai dan uwa ne ba zai taba wulakanta ki ba musamman yadda ya ga gatan da kike ciki na ce yaya ni ba so nake na koma ba fa kawai ba na so ne wannan abun. ya shiga tsakaninka da shi ba na so hakan ya taba alakar ka da shi tashi tsaye ya ce idan har ba so hakan ya taba alaka da shi ki bar ni na yi magana da shi idan har na kau da kaina ba zan taba yafe masa ba fita yayi ya bar ni a zaune mama kuwa tunda muka fara magana ta tashi jikina na sanyaye na shiga ɗaki na shimfiɗa bedsheet na kwanta sale zai zo biko na kuwa shin zai yi nadamar saki na a daren yau zai iya bacci babu ni a gefensa ni ma zan iya bacci babu sale a gefe na kuwa tambayoyin da suke ta yi min yawo kenan har bacci ya awon gaba da ni A bangaren Sale kuwa wani numfashi ne ya sauke bayan kalmar saki ta fita daga bakinsa. Bai taba tunanin ko da wasa zai saki Bilkisu ba, amma gashi yau yayi ya san cewa su Hajiya ba sa son ta, amma wannan karan ba zai taba yiwuwa ya goyi bayanta ba. Bayan ya ga laifinta da idanuwansa, sannan ta ɗaura laifin akan 'yan uwansa har ta kai ga zagin Hajiya. Tunawa yayi da maganar da Hajiya ta faɗa masa, wadda kusan ita ta tunzara shi ya saki Bilkisun. bayan sun yi hayaniya da bilkisu ya fita bangaren hajiya ya nufa hira ya same su suna yi akan abin da ya faru tsayawa ya yi a inda yake tunanin ba za su hango shi ba bai san cewa zuwansa ne ya sanya suka fara maganar ba jin ya yi maimuna na cewa wallahi na yi mamakin bilkisu na san ba ta son mu ba ta son rayuwarmu amma me zai kai ta ga aikata haka ita kenan kowa ma ya mutu idan za ta samu haihuwa ba ta tunanin ceton ran Amir zai iya sanya Allah ya kawo mata komai cikin sauki kuma babu kunya babu tsoron Allah ta ce wai bata san yaya kuɗin suka shiga gidan ba hmm. ai da a ce ma ya san me ta ce mana da ta kawo kuɗin da bai tsaya tantama a kai ba kin tuna kallon tsabar idan hajiya da ta yi ta ce idan har ya rabu da ni to ya aure ki sai ki je ki ta haihuwar da shi shin wace mace ce mai tarbiyya za ta faɗa uwar mijinta haka kursum ta faɗa tana marmashin mugunta domin duk motsin salis suna ji ai kaɗan kike ji ma da kin san zagin da take wa hajiya da baki mamaki ba idan hajiya ta ce a faɗa masa sai na ce a'a domin a wajensa babu mai gaskiya sai ita wata rana da kansa zai ji ta zage shi a gabansa ai a nan zai nuna kansa idan shi ya ci kaɗan halak shiga ya yi tare da sallama wanda ya dakatar da maimuna daga ci gaba da sharrinta zama ya yi hajjiya ta ce yanzu kai sale haka zaka ci gaba da zama da matar nan a gaban ka ta zagi yan uwanka na jini karar ta nuna ba ta son yan uwanka kuma duk wanda baya son jininka baya son ka me yasa ba za ka sake ta ka auri wata ba ita kaɗai ce mace a duniya jan numfashi ya ce hajiya na san bilkis ta yi kuskure amma ba zan iya sakin ta akan wannan abun ba idan na sake ta ban mata adalci ba zan ba ta dama ta biyu ne sannan ta zo ta nemi afuwar ku a fusace hajiya ta ce tur da hali irin naka a duk cikin ‘ya'yana kai ne bare baka ɗauke da daraja ba ko kaɗan a nan matarka ta zo ta dinga faɗa min maganganun banza haka zan danne na kyale ta ba zan faɗa maka ba saboda ba za ka yarda da ni ba matarka ta fi ni ni da na tsuguna na haife ka na shayar da kai na ɗauki ɗawainiyarka bayan rasuwar mahaifinku wace irin wahala ce ban sha a kanka ba ‘Yan uwanka suna taimakawa kansu, amma kai baka iya komai ba, har ya ɗana soya saboda cika maka burinka, amma ba ka da abin da za ka min sai bijirewa umarnina. ka ka auro matar da bata da abin yi sai fariya da kuɗin iyayenta tana cin zarafin danginka kana zaune kana ganin laifinmu jikinsa ne yayi sanyi sosai yayi shiru kukan munafurci mai mana ta fara ta ce a gabana nan bilkisu ta ce cewa hajiya kishi take da ita ta ce wa hajiya bata isa ta raba auren ku ba saboda hajiya bata isa ta yi maka abin da ita bilkisin ke yi ba wace irin kalma ce ta rashin kunya bata faɗa ba ta kalle ni ni da nare da kursum da nana ya fi so a kirga tana cewa idan muna da iko mu aure ka sai mu haifar maka abin da ba za ta iya ba idan kana ganin karya muke maka ka je ka nuna mata kafi goyon bayan mu za ka ji da bakinka abubuwan da za ta faɗa tashi yayi zai fita hajiya ta ce sale idan har matarka ta sake zagi na a gabanka baka ɗauki mataki ba to Allah ya isa gyada kai yayi kawai ya fita motarsa ya ɗauka ya fara yawo a titi ba shi da abokin da ya wuce Jabir sai dai wannan ba maganar da zai kai wa Jabir ba ce sannan ba zai iya shiga gida yanzu ba sai ya huce kar yayi abin da zai yi da na sani yawo yayi har ya gaji a can wata unguwa magariba ta yi masa ya yi sallah sannan ya nufo hanyar gida tsayawa ya yi a masallacin unguwarsu ya yi sallar isha ya zauna yana tunanin abubuwan da suka faru sai dai babu abin da ke da masa kwakwalwa sai abubuwan da bilkisu ta faɗa baya so tana masa ƙarya duk da ya san ba halinta ba ne amma wannan ba abu bane da zai yarda cewa laifin su hajiya ne kuɗin nan a gidanta aka same shi kuma a ɓoye bayan ta ce mama za ta ba su to me take shiryawa haka shiri take kenan da mama ta turo mata ragowar ta hada ko kuma me take tunani me yasa bilkisu za ta aikata hakan me yasa donin tunani ya nufi gida sai dai yana shiga bacin ransa ya dawo me yasa bilkisu ba ta da magana sai danginsa me yasa komai za ta furta sai ta hada da danginsa da mahaifiyarsa me yasa bilkisu ba za ta sauƙaƙa komai ta amshi laifinta ba wace irin mace ce bilkisu ta koma saboda tsananin buƙatar haihuwa Shiga ya gida ya same ta tana jiransa, ya kamata mu yi magana irin ta masu hankali, ita ce kalmar ta sake ingiza shi, tana nufin ba shi da hankali kenan sai dai kalmomin da suka biyo sun fi wannan muni, gaba ɗaya maganganun sahajiya ke dawo masa kansa. ko da ya kalli idanuwanta da take ambatar danginsa da mahaifiyarsa babu komai a cikin su face tsana tabbas bilkisu ba ta san mahaifiyarsa da danginsa kuma ya yi imani za ta iya aikata komai domin haɗa shi da su sannan ya tuna abin da mahaifiyarsa ta faɗa idan matarka ta sake zagi na baka ɗauki mataki ba to Allah ya isa ita ce kalmar ta sake dawowa kansa ga bilkisu ta rufe idanta tana faɗin baƙin mahaifiyarsa bai san lokacin da kwakwalwarsa ta hau ne ba har ya farta mata hakan sai dai bai ji nadama ba ko kaɗan bayan tafiyar ta wata nutsuwa ya ta shige shi kallon gidan ya ya ji ya yi shiru fita ya yi nufi bangaren hajiya ya tara su maimuna sun tafi saura ita kaɗai a ƙasa ya zauna tana ganin yanayin sa, ta ji wata walwala ta saukar mata amma ta danne ta ce sale menene kuma ya faru ya ce na sake ta alhamdulillahi barka ta faɗa cike da murna kallanta ya yi cikin mamaki bai taɓa tunanin za ta yi hamdala ba aiko babu komai ta nuna cewa bata ji daɗi ba ya saki matarsa amma kuma da gaskiyarta ta ce ni dama sale na san wace ce matar ka tuntuni sau da dama mun so nuna maka ba macen arziki ba ce amma ka rufe idanuwanka ka kasa ganin abin da muke son nuna maka amma da Allah ya kwato mana kai daga sharrin su sai mu gode wa Allah domin shi kadai ya san irin mugun abin da matar nan taka ta yi maka amma da Allah ya karya mana ita sai dai mu yi masa godiya yanzu abin da za a yi idan ka huta kwana biyu sai ka je ka gano hadiya yar wajen kanwata bata jima da kammala karatunta ba sun koyar da kansa yayi ya rasa ma me zai ce wa hajiya a irin wannan yanayin ba ta da wani tunani sai dai ya ƙara aure tun kafin awanni 24 da sakin matarsa ai ba ma a fara lissafin awanni 24 ba bai fi awa ɗaya ba da mintuna amma tana masa zancen aure ta ce kayi shiru baka ce komai ba sanin kanka ne sale duk cikin ‘ya'yana na fi son ka na fi shakuwa da kai lokacin da kana yaro har faɗa kake yi da yayyanka saboda bana ba su umarni su kibi lokacin da ka zo karatu tun daga nan ka fara saba wa umarni na na so ka yi likita kai ma ka zama kamar dan uwanka amma ka ki amincewa gashi nan karatun da kai baya maka wani amfani ka kare da fama da katako duk 'yan uwanka sun zama wasu abubuwa a rayuwa amma kaifa bayan wannan ka zo ka yi aure shi ma ka saba wa umarni na sale ji nake kamar ka rena min kallon uwa idan har kana so na a matsayin mahaifiyarka ka amince da wannan bukatar tawa ka aure hadiya kai ka san mu Allah yana azarta mu da haihuwa idan ka huta ka je ka same ta ku daidaita wannan shine kadai abin da na nema daga gare ka sau ɗaya dai sale dan Allah ka cika min buri na ka karɓi zaɓi na To Hajiya zan yi abin da kika ce, ya faɗa yana jin babu daɗi akan abubuwan da ya yi mata, tashi ya ya fita iskar dare na dukan jikinsa, shiga gida ya sai yanzu ya lura da plus ɗin da Bilkis ta jera a dainin. Buɗewa ya yi, ya ga abincin da ke ciki babu alamar an taɓa. Shin dafawa ta yi tana jira ya dawo su ci tare? Da sauri ya rufe ya nufi ɗaki, kallon buɗaɗɗiyar wardrobe ɗin Bilkisu ya yi, ta ɗebe kusan rabin kayanta, zama ya yi a gadon yana shafa wurin Karaici ya fara damunsa sai dai babu damar mai da hannun agogo baya. Wannan shine karai abin da suke bukata. Baɗaki ya nufa ya yi abubuwan da zai ya fito. Ƙa'ida idan ya fito zai ga idan bilkisa a kansa tana masa murmushi. Ya kalle ta ya ce me kike kallo? Ta ce kyakkyawar fuskar ka na mana. ai babu wanda ya isa ya kalla sai ni ko kana da ja numfashi ya ja ya kwanta yana tunanin yadda rayuwarsa za ta ci gaba a haka sai kawai ya kawar da tunanin bilkisu daga ransa yanzu tunaninsa na kan hajiya da abin da take so ko da kuwa ransa ba zai so ba washe gari bai fita da wuri ba kiransa hajiya ta yi ta ce ya je ya yi breakfast duk da yunwar da yake ji ransa baya son cin abinci haka dai ya fita bayan ya gama breakfast din ya fito suka haɗu da usman da huda a mota gaisawa suka yi ya tambaye shi ina zai je yana faɗa masa cewar zai je ya kai huda ne hajiya ta fito cikin sauri tana faɗin ina za ka je kuma wannan yarinyar kana koya mata yawo da yawa fa ya ce hajiya ba yawo za mu je ba wajen bilkisu zan kai ta a fusace hajiya ta buɗe ƙofar motar ta ciro huda ta ce babu sauran alaƙa mu da ita don haka ba ta da sauran alaƙa da huda babu inda za ka kai ta kaji ko Ni kuwa bangare na ina tashi daga bacci na tura wa Sultana message kan ta shiga gidana ta tattaro min kayan huda ko breakfast na kasa yi ina zaune ina jiran huda. Jikina yana bani wani abu zai iya faruwa domin na tabbata in dai Hajiya ta ga huda ba za a kawo min ita ba. Fata na Allah ya sa kar haɗu da Hajiya duk laifina ne da ban tsaya na ɗauko ta ba. tunda naga karfe goma sha ɗaya jiki na yayi sanyi kiran sultana nayi yi ta ce min aitin takwas da rabi usman ya fito da huda anya ya hajiya bata gansu ba na faɗa a hankali eh to sai ta yi hakan ma bari na kira shi hajiya ba ta ce ta fita daga harkar huda ba kai hajiya tana da matsala wallahi tana gama maganar ta katse kiran bayan mintuna ta kira ni ta ce na kira shi ya ce hajiya ta karɓe ta amma bilkisu dama sakin kisala yayi shiru nayi na kasa amsa mata kai amma sala ya yi kuskure babba ina da tabbacin hajiya ce ta tursasa shi banda haka sala ba zai taba sakin ki haka nan ba girgiza kai na nace. sultana salan da kika sani a kullum ba shi ne ajiya ba babu tilas a sakin da ya yi min ra'ayinsa ne kawai sai dai kawai na ce allah ya sa hakan ne mafi alkhairi amin bilkisu insha allahu ma komai zai koma daidai domin na san babu macen da ta dace da Sale sai ke Bilkisu. Dariyar takaici na na ce, mu daina wannan magana sultana, yanzu shi kenan ni da huda har abada kenan wani hawaye ne na jiya ta homin, dama mai neman kuka. Tsaki sultana ta yi ta ce, me kuma na kuka? Ba dai na ce na bar miki ita ba, huda ta ki ce insha Allahu za ta dawo wurinki, ko ba ta dawo ba za ta dinga zuwar miki akai-akai. saboda kar na yi miki alkawari na kasa cikawa bar dai na je wajen hajiyan na gani sallama muka yi muka rabu na sake bin gado na kwanta na fara tunanin abubuwan da suka faru a jiya a daidai wannan lokacin aure na ya fara rawa ga sha'awa 24 kamar ba a yi ba Allah abin tsoro wannan duniyar ba komai take ba sallamar mama na ji na tashi na zauna tare da amsawa kallo na ta yi da ta tabbatar babu alamun koka a ido na ta ce baki fito kin yi breakfast ba yayanki ya shigo ku yi sallama bai ganki ba har ya fita Waya muke ne da Sultana, ta ce za a kawo min huda yau kuma wai hajiya ta hana. Tashi mama ta yi ta ce, to tun da ta hana ai shi kenan kar ki ɗaura wa kanki damuwa akan hakan. Ki ji da wannan ɗin kawai ya ishe ki. Yarinya kuma ki bar musu kayarsu, hakan ya nuna ita hajiyar ta fara datse dukkan wata alaka da ke tsakanin ku kenan. Kin ga ki fito ki breakfast kin ji? Tana gama faɗin hakan ta fita, tashi na na bita a baya, na sha kunun gyaɗa na koma ɗaki. Mama bata takura min ba, bata kuma leko ta duba ni ba ko sau ɗaya. Da alamu ta lura ina bukatar buƙatar cewa hakan kuma ya yi min daɗi. Gani nake yi tamkar duka matan duniya babu mara zuciya kamar ni. Duk wannan abin da ya faru tsumayen muryar Sale nake, so nake ya kira ni a waya ko na ji sallamarsa. Kai ko aike ne ya yi domin na san cewa yana sane da zamana. Sai dai babu alamun ko ɗaya daga cikin wannan zai iya faruwa. Hawaye ne ya zubo min da na tuna lokacin da na fara son Sale ta dalilin allurar da na yi masa. Tunawa na yi da kalamansa lokacin da Abdul yake wulakanta ni, yadda ya nuna min Abdul bai dace da ni ba. Ya ce, dukan wanda zai saka ki kuka, to ki sani bai kai matsayin ki zubar masa da hawaye ba, kin fi karfin haka Bilkisu. Me yasa a yanzu na kasa daina zubar da hawaye akan kukan da ka sa ni sale? Me yasa kai iya karfin ka raba ni da Abdul amma ka kasa koya min jurewa rashin ka? Kuka na fara yi sosai, na kifa kaina a cikin filo. Tabbas Sale bai kai matsayin na zubar masa da hawaye ba, amma ta yaya zan tsaye da waɗannan hawayen da nake ji? A lokaci guda a raina na ƙunar an wulaƙanta ni, an tozarta ni, kuma an kunyata ni, ba ɗauke ni da muhimmanci ba, amma mafi ciwon hakan babu wanda nake son gani kamar wanda ya aikata min hakan. Zama da dangin Sale babban hatsari ne, domin a wannan lokacin ba ni da kowa sai shi. Shi ne ya zame mun gata na, a kullum yana sake koya min ƙaunarsa. domin da shi kaɗai na dogara lokaci guda ya janye kafaɗarsa ya bar na ƙasa na sanya ya yi da kaina me yasa hakan yake faruwa me yasa so ya zo min a haka tambayoyi ne a kaina babu adadi da nake so na yi wa sale me yasa me yasa shine abubuwan da nake so na tambaye shi amma san babu hali yana can yana celebrating rabuwa da ni tare danginsa sai da na yi mai isa ta sannan na tashi na yi sallar azahar ina sallah mama ta shigo ta jiya min abinci na ta fita saboda kar na bata mata rai shi yasa na tura abincin ba dan raina yana so ba kewa ke damuna yayin da nake cin abincin domin na manta rabon da na ci abinci ne ni kadai kai da hannuna ma zan iya kirga kwanakin da na ci abinci a wannan lokacin tamkar wani sabon honeymoon muka fara tunda na gama karatuna ashe ba zan shekara da gama karatun ba za a koro ni gidanmu ina gama cin abinci na na kwanta karan waya na ji cikin sauri na janyo ta wani iri na jan raina ganin message din sultana ta ce na bata address dina za ta kawo min huda tura mata address din nayi tare da yin jifa da wayar ban damu da inda wayar za ta fada ba mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba Zuciya ta faɗa, zuciya ta faɗa, ta gida.